shida shida ga shida ne shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ɗaya idan ba manta ga mutum da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta tasa'in da cikin wannan sura wato cikin yusuf alaihi salam wajen fadu ya abana su inna rabbi ya kuma tafi farkon aya ta tasa'in da wato mun ta tasa'in da za mu tafi ta tasa'in da wannan kuma darasi na bakwai a cikin wannan sura suratu yusuf alaihi salam sai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. ما يجي ثم توجهوا إلى مصر. wato a makon da ya gabata ko kuma darasin da ya wuce mun tsaya ne daidai gabar lokacin da annabi Yusuf alaihi salam ya tura da dan aiki cikin yan uwansa wanda ya tafi da bishara cewa annabi Yusuf na nan da nan an je an sanar da mahaifinsa kuma daga baya sun taho gaba ɗaya zuwa kasar Misra sun tawajjahu ila Misr wato suka taho zuwa kasar Misra wa da Yusuf wal akabir li talaqqihim annabi Yusuf alaihi salam shi da manyan gari suka fita bayan gari domin taron mahaifinsa da kuma yan uwansa shine Allah ta falamma dakhalu ala Yusufa lokacin da wato ainihin suka shigo wajen annabi yusuf alaihi salam fi madrabihi li qiyamihi a daidai inda ya kan aka yi bukka a bayan gari suna zaune shi sauran sauran mutanensa awa ilaihi abawaihi sai ya tara mahaifansa zuwa gare shi ai abahu wa ummuhu aw khalatuhu wato mahaifinsa da mahaifiyarsa ko kuma mutum mahaifinsa da gaggwansa ko kuma kawar mahaifiyarsa kamar da kan malaman tafsiri suka ce dan wadansu malaman tafsir sun ce mahaifiyarsa ta riga ta rasu tun wajen haihuwar kaninsa wajen na kada ta amma mai isra'iliya domin gaskiyar al'amari shi ne lallai mahaifinsa ne da mahaifiyarsa dan shi ne abin da ke gaskata mafarkin da ya tun farko yace ra'aytu ra'aytu abin da kan al-qamar ra'aytu li sajidin al-sham da al-qamar kaga rana da wata mana kansa bike nan baba da da baba ke amma idan ka ce a'a wannan ba mahaifiyar sa bace khala ta sai kamar mahaifiyar sa ce ya ta karanta abin da ke cikin zahirin qur'ani ya nuna kuma zahirin larabcin abawai awa ilayhi abawai wa kana yace da su kudu kullu misra ku shiga cikin garin misra in sha Allah in sha Allahu na kuna amintattu wato ba tare da wani abu ya muguna muku ba ba tare da kun fito ba ba tare da kun samu da ya faɗa muku wannan magana lokacin suna bayan gari wannan shine gane tun abinda malamin tafsiri ke ba to da nan mai bani ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدر من بعد وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ورفع أبويه على الأرض sai ya ɗaukaci mahaifansa guda biyu wato babansa da mahaifiyarsa alal arki ya tsora su akan gadon sa na sarauta bayan an shiga cikin gari ke ai ajlaka huma ma'a ya zaunar da su tare da shi akan kara da tsakalin kamar misali ɗaya da damansa ɗaya da hagunsa ko kuma yana tsakiya tare da su ala sarir ke da kiri al arshi wa karru lahu sujada duk ba sun sai suka fadi suna yi masa sujada ma'ana mahaifinsa guda biyu sannan kuma da yan uwansa shine karbo da hutu jada malaikin sujudan ina wato sujada irin ta durkuso la wada a jabhatin ba tare da tsoro goshi a kasa wa kana tafiyatuhum fi dalika zaman su a wancan zamani da haka suke yin gaisuwa babba ke gaida da na wato karamin ke gaida babba ko ko mabiyi ya gaida gaba a irin wannan tsari wa kana zalika ja'izan da kan haka din halatacce ne falamma ja'a al-islam nusikat hadhihi al-fi'la amma da musulunci yazo a lokacin nan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka shafe irin wannan hukunci na wani ya fadi ya gaida wani wani ya fadi ya waɗansu malamin suka ce lahu lamiri ne na kama zuwa ga ubangiji ta'ala ma'ana wai sai mahaifansa da yan uwansa suka faɗi lahu da fi ubangiji sujadan suna jada dan su zo da shukuri dan godiya ga ubangiji subhanahu wataala wato ba wai annabi yusuf alaihi salam suka yi jada to amma wannan kuma ya fi da zahirin ayat sun farko an gane ku da yace inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum bi sajidin wannan an bayyana ku ya rage sujada a ta cikin kasa shin ta cikin kusu a zahirin larabcin qur'ani idan an yi itlaqin sujuda to ya zama ta cikin kasa an bayyana ku to a nan gudun zai zanto ko dai mu ce an da yake wasu take da kafin a tafi an halatta wannan wannan kuma ganin dawo ubangiji ne ya shar'anta wannan a cikin wata shari'a ya haramta kuma a wata shari'a daban domin ka'idar ne kullum da Allah ne kun fur'atan wani haja ko ne akwai tsari da aka sa su na ibada irin wanda ya ta bamban da tsarin al'ummar wani annabi kana fata an fahimta ko ya zanto sujudar sun yi ta ne ga Allah amma annabi Yusuf shine al-qibla shi irin yadda yanzu muke kallon Ka'aba mu yi sujada amma ba muka yi sujada Allah subhanahu wataala amma ina ne alƙimar ne Ka'aba to su ma haka aka sa su yi sujada ga Allah amma alƙimar ce ne ba Yusuf alaihi kamar yadda wadansu malamai suka ce haka su da mala'iku da suka yi da annabi adam alaihi salam su nuna hakikanin da ta ubangiji je domin da umarnin ubangiji ne amma an mayar da annabi adam ya zanto kamar mai alƙibla a gare su in yadda aka mayar da ka'aba ta zanto alƙibla a gare su ina fatan kun fahimta a daga jira da nake so kai sujada da ke cikin nan gurin sujada ce ta kai goshi kasa waɗansu kuma sun fassara ta da cewa sujada ce ta goshi so kamar da nan gurin na ne kawo a cikin tafsirinsa wa qala a lokacin sai annabi ya ce ya abati ya mahaifina hadha ta'wil ru'ya min qabl wannan fa ne fassara mafarki na tun da da nayi kad ja'alaha rabbi haqqa hakika ubangiji ya sanya abin ya zama gaske ga fassara din ta zo وقد أحسن بي حقيقة أبنجدي يا من إنساني يا من نعمة أنعم علي يا من نعمة wa yuqalu ahsana bi wa ilayya bi ma'anan akan ce ahsana bi akan ce ahsana ilayya dun ba annabi sai alara hakika ubangiji yayi min ni'ima iz akhraja ni bil sibil lokacin da ya kaddara mun fitowa daga cikin kurkuku lam yakun min al-dhurbi bai fata fitowar sa daga rijiya ba saboda ne takarruman dan ya riga ya ce ya yafe ne kuma zai ambaci labin yanzu ya ce ya yafe wa yanzu ya ce kuma zai roƙa musu ubangiji to saboda ya ce la tasriba alaikum al-yawm yaghfiru Allahu lakum huwa arhamur rahim da haka sai da ya faɗi fitowar da yi daga rijiya ba sai ya faɗi fitowar daga cikin kurkuku dan kare za su cikin damuwa da Allah ta tijala iswatuhu domin kar ƴan uwansa su kunyata wa li qawlihi la tasayyiba alaikum al-yawm kuma domin ya riga yake ba zargi a gare ku daga yau zuwa illa ma sha Allah aw li anna musibatan sijni kanat a'zama indahu li tuli muddatiha ko kuma a'a bai ambaci zaman sa na rijiya ba saboda zaman da ya a cikin kurkuku ya fi tsawo saboda zaman da ya a cikin rijiya da haka sai zaman kurkuku bayan mantar da shi wahalar da ya a cikin rijiya da haka sai ki yi tunani ko kuma sai ki faɗa وكان kana زوال da wani كما sama sannan kuma zaman kurku kokan da yayi كما dadewa sannan kuma da shi aka wanke tuhumar da aka yi masa ارتفع gane ko الملك كما فتو ila arshil mulk kuma كان wata من ke da ya sami mukamin minista sai wannan ya zanto lalle ba karaman ni'ima bace ba ni'imar fitowa da kurkuku kanta ni'ima ce sannan kuma ni'imar a bashi wannan jagoranci shi kansa ni'ima ce bayan da ya zanto wato ainihin bawa a gare an gane ko وجاء بكم من البدو كما جاء ubangiji ya zo min da ku min albadawi daga daga daga kauye ai albadiya wa hiya zidd alhadira akan ce albadu ana nufin badiya wato kauye kenan zidd alhadira kishiyar birni wa kana yaqub tahawwala ila albadiya wa annabi yaqub duk da kasance sa dan birni amma daga baya yayi hijira ne zuwa kauye ya zauna shi da ƴaƴansa wa anna allah ta'ala lam yab'ath nabiyyan min ahli badiya da dai allah bai taba tura annabi daga cikin mutanen kauye ko mutanen karkara haka aya za ta faɗa nan gaba kaɗan bayan waɗansu aure amma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura manzanni gaba ɗayan su yan birni ne ba wanda yake daga kauye ko daga karkara a ga yan birni sun yi Allah to wata baya da ke nuna manzanni daga binne suke wato shine suke ganin kamar a zahiri ta fi karo da wannan waje a bikin minal badawi to shine malam ya kawo ɗaya daga cikin fassarori da malamai ke kawo cewa a'a cewa ja a bikin minal badawi ba wai annabi yaqub asalin sa mutumin kauye bane ba a'a da ta mutumin binne ne amma daga baya hijira ya koma kauye ina ba za mu yi kaga wannan bai fi karo da wannan ayar ba kuma malaman suka ce waja a bikin minar badawi ba ya ake nufi ba daga bada ne akwai wani sunan gari a kasar sam cikin Palestine ana kiran sunan garin bada to haka waɗansu malaman suka ce masa albado wadan kuma suke ce bada da haka wa ja'a bikin min bada na gode da ubangiji ya zo mun da ku daga birnin bada ba daga kawai bakin haka waɗansu malaman suka ce wadan kuma suka ce a'a wannan garin an yadda kauye ne amma a asalin sa na da daga baya ne ya bunƙasa ya zama birni amma shi annabi yusuf ya ba da izina ne da tarihin garin ada tun yana kawai kafin ya zama birni duka waɗannan dai kokarin haɗa kan waɗannan ayoyi ne dan kasu cikaro da shi wani nan can na daga wanda ka iya faɗa shi ne ka ce a ah, yo ai ya iya yiwa alfalif ne ayat da ce wa ma'ar sallamin min illa rijalan nuhi ilaihim min ahli qura man zanni gaba ɗayan su yan binne ne wannan nazaran lil ghalib shine mafi yayin faruwa kashi 95 da kira da bakwai cikin 100 haka yake amma baya hana a samu kashi daya kashi biyu wanda sun zo da kawai to dan haka idan ya zanto mafi rinjaye shine kaza kaga ana mantawa da me adadin da yake shine bai karanta faruwa ko da ɗalibi ya ji jarabawa aka ce ya samu maki 95 ya faɗi biyar in ka za da labari me za ka ce za ka jarabawa ba za ka ce a cikin ɗari ya faɗi biyar ba ina fata an fahimta dan ana lura da kiffar da tabirin jayi wato kamar bangaren mizani ne guda biyu na yafi nauyi nan ake kallo sai a bada hukunci zuwa gare shi ko da sai bangaren akwai nauyi amma saboda bai kai dayan ba ina fata an fahimta a daga dai ayoyi babu sun karo da juna tsakanin min da an nazaka bai ne wa bayna ikhwati bayan shaytan ya riga ya fata tsakanina da ƴan uwana wato kaga anan da annabi Yusuf ya dingina wannan fadancin da ya faru tsakanin shi da yan uwansa na kokarin burguna musu suka yi ya dingina abin zuwa ga shaytan dan kada dingina musu laifin su ji ba dadi tunda ya riga ya ce la tasriba alaikum yau an gane ku inna rabbi latiful lima yasha lalle ubangiji na shine latif wato mai tausayawa mai rahama lima yasha ga wanda ya ga dama innahu huwal alimul hakim lalle ubangiji shine al alim wato masani sannan al hakim ko mai hikima ko ka ce lima ya sha ga wanda ya gada dama ko lima ya ka ga abin da ya gada dama fa ka annahu yaqulu kullu zalika ma ta illa bi tadbir min min Allah li hikmatin rattabaha ala al-asbati al-hayyati inda bidan wato wadannan ababe da suka faru duk da su faru ba sai da wata hikima ta ubangiji subhanahu wataala wanda ya riga ya jeranta ta cewa za ta faru dan ya zanto an samu karshen akiba mai kyau an gane ko wa qama indahu abuhu 24 wa sana suka ce mahaifinsa ya zauna a kasar Masra har tsawon shekaru wato 24 أو قضاء عشرة سنة أو شكر شابك وكانت مدة فراشه ثمانية عشرة أو أربعين أو ثمانين سنة da kuma wanda suka kuwa ya kai wato ainihin shekaru sha takwas ko shekaru arba'in ko kuma shekaru wa hadara da nawu sannan mutuwa ta zo maka fa wasta yusuf an yi an yi wa yarbanahu inda abihi sai yusuf a annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutuwa ta zo masa yi ya wasiki cewa a dauke shi a kai shi abin da shi inda mahaifin sa yake fa ma ba da nafsihi wa da fanahu thumma ta wa da aha ba haka bane wa kana mujtaka fi rabbihi thamani asra aw arba'ina aw thamani sana wa hadarahu al laun sannan wata ta sun mutuwa ta zo masa shi mahaifin da take fa wasa yin mahaifin sai ya wasiya ga annabi yusuf an yi halila mu ya dauke shi wa yadfanahu inda abihi ya kai shi can wurin kabarin mahaifinsa a kasar can kenan wajen kabarin annabi ta kenan kun bayyana amma babu nafi annabi yusuf ko ya dauki mahaifinsa da kansa ya tafi da shi wa da kana hutun mata ko san mata ya binne ta a can da san mata da hunalika duk a su daya ثم عاد الى مصر sannan ya sake dawowa Misra wa ta mu ba da talatin wa ishirin sana bayan wannan ya ci gaba da rayuwa har tsawon shekaru ashirin da uku sun malam ma sama an ruhu ta kas nafsuhu ila al-malik al-da'i sannan bayan al'amarin ya riga ya fita shi ma zuciyarsa kuma daidai ya kama ta na saduwa da ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya faɗa abin da zai faɗa a baya wanda za mu karanta nan da ɗan lokaci da zai ina faɗa mai da tantance waɗannan shekaru cewa ya yi shekara kaza bayan fitowa da kurkuku ya yi shekara kaza shi da mahaifinsa ya yi kaza dukkan su Isra'iliya an gane ku akwai wanda suke tantance shekarun da ya cewa ya yi shekaru goma sha bakwai ne lokacin da aka jefa jirgiya daga lokacin da aka jefa jirgiya kuma zuwa lokacin da ya haifi da mahaifinsa kuma ya yi shekaru tamanin ke ba sa tare da juna bayan sun haifi da mahaifinsa kuma ya yi shekaru ashirin da uku idan ka haɗa ga sha bakwai ga tamanin ga ashirin da uku zai maka shekaru ɗari da ashirin suka ce shine muddatu umri yi rayuwarsa kenan amma dukkan su isra'iliya da yau ba za ka ibn munabbih ne kawo wanda dama ya shahara da kawo isra'iliya an bayyana ta ba aya ko kuma hadisi inda kake da ya tantance adadin shekarun da ke tsakanin kaza da kaza da ke tsakanin kaza da kaza duk babu ayoyi kan haka amma kutubul isra'iliya da littafai na ahlul kitab su ne suka yi irin wannan bayani dan haka ba abin dogaro bane a kai ina ba dan bayyana anan gure ina so ku gane izinin mu saki dan komawa kadan wajen warafa abawaihi alal arsi wa qarru lahu sujada ba dan sun saboda dama daga cikin malamai a fada da malamai ne bid'a suna kafa hujja da irin wannan wajen da ku so ga mahaifa ina ba dan bayyana kamar yadda suke kafa hujja da su gudu da mala'iku suka wa annabi adam cewa wannan shi ke nuna ana gayar da manya a durkusa a gayar da su kun ji fasara da muka yi sarru da hujja jira ya nuna jira ta kai gobe kasa amma dan jin daɗin musu da su mu ɗauka cewa su jira kai ta durkuso wannan baya nuna cewa ya halatta mu yanzu ne abin da ke hannu nan gurin tafsirin kurtubi ne aljami ne ya kan wanda kuma dukkan sannan ga an amince da shi dan malikiya ne tsantsa yace wakila a wani kaulin an ce kana ina'un karruku'i wannan sujadar da suka yi durkuso ne wanda yake kusa da ruku'i kaga mu da ruku'i muke muke ne kai kafa muke goya da ba da kasa walam yakun khururan ala al-ardi ba faduwa a kasa bane ba a a dan dukawa ake haka kaman za ka yi ruku'i ma'ana in za a tafi hujja da wannan ba sai zanto me za a yi kenan ruku'i in ma har za a tafi hujja da shi yace wa haka kana salamuhum bil takaffi wal inhina haka dama gaisuwar su take ta hanyar irin wannan durkusan wa qad nasaka Allahu zalika kullahu fi shar'ina ita gaba daya Allah ya tafe wannan a cikin shari'ar mu Muhammadawa mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-kalam ba'da al-ilmi badalan an al-inbina'i sai Allah ya sanya zance a madadin aiki domin durkusan ba zance bane menene aiki ne amma sai Allah ya musanya mana da mai zance shi ne fadin ne assalamu alaikum وأجمع المفسرون أن ذلك السجود على أي وجه كان فإنما كان تهية لا عبادة yace amma dai duk yadda aka fassara wannan sujada durkuso ne kai gurji kasa ne wannan dai gaisuwa ce su a addinin su ba wai ibada take ba su a addinin su din kenan qala qatada yace imam qatada yace kana tahiyyatu muluki indahum haka ake ga yadda kuna kuna a zamanin su wa ata Allahu hadhihi al-ummata as-salama tahiyyata ahli al-janna yace amma wannan al'umma ta annabi Muhammad sai aka ba mu wato assalam wa ta assalamu alaikum wanda ita ce tahiyyatu ahli aljanna dai su dan aljanna Allah ne inna alladhina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين تحيتهم فيها سلام لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما يسوع يسأل جنة كده إمام قتادة إن الله يقام يتكلم قلت وانا ما كده يتي لكم سنتي هذا والتكفي الذي عنا عادة في الديار المصرية wannan bai kaso wanda aka shafe su mu yanzu a cikin shari'ar mu yanzu kuma ya zama shi ne gaisuwa a waɗansu garuruka na Misra wanda ya rayu su yake ba da shi kuɗi ya rayu kuma a ƙarni nawa ya rayu cikin ƙarni na biyar zuwa na shida an gane ku yake faɗin wannan zance wa inda al'adam yake haka kuma ta zama gaisuwar adamawa gwarawa ba wai gwari ba na Niger suke ko na kuma da Abuja a duk wanda ba balarabe ba gwari ne ko ba hausa ne ko ba fulatani ne ko ba ture ne ko ba faransa ko ba farije ne ba fafe ba gwari ne dan larabci wato shi ne hikima shi ne fasaha abinda baki da kuma yana baya da ke da haka aka zabi annabin karshen zamani ya zo da wannan yaran aka zabi littafin karshen zamani aka saukar da shi da wannan yara. domin lafazin al'arabi ko al'arabiyyatu abinda yake nufi bayani dai rage da kace larabci da kace bayani saboda harshe ne da ke kunshe da bayani saboda jarin kalmomi da yake da shi

hatta anna ahadahu idza lam yusallahu har ɗaya da cikin su idan ya zo wuri ba a tashi ba wajada fi nafsihi ka annahu la yu'bahu bihi sai ya hauki wai kamar ba a kula da shi ba wa annahu la qadara lahu kamar ba ya da mutunci wa kadhalika idzal taqaw in hana ba'dhum li ba haka in sun hadu sai ɗaya duka ɗaya ko sake dukawa sake adatan mustamirra wa wirasatan mustaqirra yace al'ada ce mai ci gaba da faruwa har yanzu kuma gado ne da aka gada daga wajen adamawa din la siyama inda al-iltiqa'i al-umara wa ru'asa musamman lokacin da aka gama da shugabanni ko sarakuna nakabu an sunan yace sun kaucewa sunnonin manzon Allah ina yan da kuso sun kaucewa sunnonin manzon Allah wa a'radu an sunan sun kawar da kai daga sunnonin manzon Allah yace wa rawa anas bin malik qala qulna ya rasulullah yace anas dan malik ya rawaito hadisi daga manzon Allah yace ya manzon Allah A ayanhani ba'duna ila ba'din idan fataina shin idan mun gamu da juna za mu fadu mu durkuto kana la zalati a a afaytani afayatani ku ba'duna ba'dan kin sai mu zai rungume zafi kana la yace a a kun ma sai muka ce afaytati ba'duna ba'dan sai mu ya halaka yi musafaha da zafi kana na'am manzo Allah ce eh ana hadisi da tace ne imamu nawawi ya koyi cikin da misali ana fahimta da kyau yace haka kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qumu ila sayyidikum yace kuma amma kar wani yazo yace a kun ce idan babba yazo ba za ka yi ba ya za ku da fadin manzon Allah da yake da sahabbai lokacin da sa'ad ibn mu'az yazo sai yace da sahabbai qumu ila sayyidikum da tafi zuwa ga shugaban ko qumu ku tafi ila sayyidikum zuwa ga shugaban ku qumu ku tafi da gaji manzon Allah ta tafi me imam al-qurtubi yace game da wannan yace kunna zalika masusun bi sa'din lima tattabihi al-hal al-mu'ayyana wannan yake tsanci sa'ad ne kadai saboda halin da yake cikin rashin lafiya haka yake su ne da sa'ad al-mu'ad wannan shi fasar imam al-qurtubi kenan wa kad qila inna ma kana qiyamuhum li yunziluhu an al-himar yace a wani kaulin kuma wadansu malamai sun fasara cewa manzo Allah ya faɗa haka ne dan a sauko da shi daga kan gajin da yake kai dan ba da lafiya aka ji aka sauko to ba zai iya saukowa da kan jaki da kansa ba ya zo wata sunan Allah ce komo ila sayyidikum ba na tafi ka sauko to wannan fasar da Imam Qurtubi yayi akwai hadisi akan ta cikin mutar da Imam Ahmad yake komo ila sayyidikum fa anziluhu ku je wurin shugaban ku ku sauko da shi daga ina sun tashi ne don masu ko sun tashi don su sauko da shi hujja an bai tona ku yace kafin manzon Allah kuma yace man sarrahu an yatamassala lahu an-nas qiyaman falyatabawwa maq'adahu min an-nar yace duk wanda ya so wai idan ya zo wuri a tashi idan saboda shi to ya nemi mazauninsa a cikin wuta duk wanda yake son haka duk wanda wanda ke faranta masa rai wannan hadisi Sheikh Nasir al-Albani ya kawo cikin sahiha da lafazin man ahabba an yatamassala lahu an-nas qiyaman falyatabawwa maq'adahu min an-nar hadisi ne sahihi duk wanda yake so wai in ya zo wuri a tashi to ya nemi mazauninsa a cikin wuta Allah ya tsare وجاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنه لم يكن وجه أكرم عليهم من وجه رسول الله يا دور لك صحابي الإمام القرطبي با وتفكى ما يقادا أو لو تسمى تفكر من الله با وتفكى ما يدرجة ما يقيمة با ولا مسلم ما يقرجني ده سكي دهني قرجني سمى من الله وما كانوا يقومون له إذا رأوه in sun gaishe ba sa tashi tsaye lima ya arsuna min karahati bi lizalik dan sun san baya haka wannan hadisi ne na Anas bin Malik to ba a tashi madan annabi kai sai a tashi yanzu anan abu ne muke magana kai abu na farko ne gaisuwa gaisuwa kawai zamu ce muka ce gaisuwar musulunci muke assalamu alaikum wa duk so wannan al'ada ne baya cikin addini daga nan abu na biyu sai tashi sai idan an ga manya tashi sai idan an ga manya wannan shi ma baya cikin addini ajabanci ne da rawa ne cikin haka saboda haka baya cikin addini an gane ku abu na uku shine mai sumbatar juna hadisin anas a nan wurin ya nuna ba sa sumbatar juna amma akwai hadisi cikin bukari wanda ya nuna sahabbai suna sumbatar juna ko kuma rungumar juna al-mu'anaka ba sun ba kake son ce mu'anaka rungumar juna idan an amma anan kuma ya nuna ba a yi to ya gane mu hada wannan hadisi da wannan shine malamai suke cewa wannan hadisin da yake ba a yi abin da yake nufi ba abu ne da ake so a yi yau da gobe kullum muka kuma kama juna mu ne kullum muka amma idan ka dawo daga tafiya na dawo daga tafiya mun yi wata ba sadu ba mun shekara ba mu sadu ba ni da makaranta ne na zo hutu mun ga mutan murna muka rungume juna shine abin da wancan hadisi na Bukhari ya nuna ina ba ran fahimta dan saboda haka dai kun ga wannan shine kasar da wato ma malaman sunna wato ainihin suke yi wai waye yake kiran sa'ad bin malik sun fa'a ibn mu'adh ba sa'ad ibn ubada bane ka duba hadisin su sai ibn mu'az an fahimta ko ko ka ibn mu'az ne ka ibn mu'az ne ma amin wa alaikum salam amma ban baka ansa ba dan jira wannan ka kaga littafin Imam Nawawi ne Riyadu Salihin dan Allah waye da kika jin sunan wannan littafin ba da sarki da bafadi da hakimi da tagaci da mai unguwa da keji da liman da muridi da waliyi duk kowa ya taba ji da Allah kowa ya taba kuma duk hadisan manzon Allah ne dan Allah mai taba ma aiki da shi wai me yasa su dole sai mun yi al'ada wace hujja zamu je faɗa Allah ran ta kiyama imamu nawawi ce kitabu salam babu fadlil salami wal amri bi ibta'ihi babu ne sai kitabu salam babban uslubi kenan ko unwani adireshin babba kenan babukan da ke ciki babin da yake magana dangane da falalan sallama da yadda aka yi umarnin a yada ta ya ayyuha allazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanizu wa tusallimu ku sallama kenan ba ce ku ini nayi ba fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba duk wannan ba a ce ku yi abin nan ba to a ga ga hal ataka hadithu ghaybi ibrahim al-mukramin idza kalu alayhi fa qalu qala qalu salamun shi kuma qala salamun shine gaisuwa da kowa da kowa yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi ayyul islam khair wani musulunci ne cikin dabi'un musulunci daga cikin mafi bidan da mai da mai qala yace tuta imu ta'am kalin da da abinci wa taqra'u salama ala man arabta duk wanda ka gani kace salamu alaikum wanda ka sani ne wanda ka sani ne ba salamu alaikum dan mun salamu alaikum dan mun assalamu alaikum dan assalamu alaikum dole ka gani an ce da duk ba kaga ba mun da so ba yadda haka nan ma kalaka Allah ta'ala Adam wannan hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisin kuma lokacin da Allah ya halitta annabi Adam kana sai sai izhab fa sallim ala ulaika nafar min al-mala'ikati bilus yace ka tafi ga wata tawaga can cikin mala'iku ka je ka yi sallama fastami ma yuhayyunaka ka ga me ka saurari me zaka gaishe ka da shi fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatika ita ce gaishe ka ita ce gaishe dhurriyyarka har ne zaka tsaya ma fa kana sai annabi adam ya tafi sai yace assalamu alaikum fa qalu sai malaiku suka ce assalamu alayka wa rahmatullahi fa gaishe annabi adam da dukkan dhurriyyarsa bukhari da muslim to Allah ya zama da waɗannan hadisan babu kayfiyati salami babin da yake magana dangane da yadda zaka yi sallama an ya kula mubtadi wanda ya fara sallama zai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fa ya ya'ti bi damir al-jam'i zai kawo damiri na nabi assalamu alaikum wa in kana musallamu alaihi wahidan ko da mutum da zaka yi wa ba ka ta da mutum da bare ce assalamu alaika a dole zaka ce assalamu alaikum ko mace ne ko namiji ne dai ne biyu ne uku ne zuwa abin da ya sama wa yaqulu al-mujib mai bada ansa zai ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu fa ati bi wawu atafi atfi zai kawo wawu atafi wa alaikum assalam an gane ko shi mai sallama bai kawo wawu ba sai assalamu alaikum shi ne mai ruwa sai kawo wa alaikum assalam ko kawai wa alaikum assalam sannan ya kawo hadisi da suke nuna haka duk nan gurin imam an ya kawo su yayi duka tafiya bayan an yi sallama da kuma sai a zo a yi musafaha an tambaye Umar dan Khattab akanat al musafaha abul Khattab kai ba Umar dan Khattab ba abul abul Khattab yace na tambaye an tsammani akanat al musafaha fi ashabi rasulillah sahabban manzon Allah suna musafaha ne da suna tsakanin sulki da sulki tsakanin sarki da hakimi tsakanin dagaci da mai unguwa tsakanin hakimi da sarkin su suna sallama suna gaisuwa da juna a sha hannu kana na'am yace eh Bukhari ya rawaito da hadisin Abu Dawud da kyakkyawan sanadi an kama da ce lamma da a ahlul Yaman yayin da mutanen Yaman suka zo kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yake kad ja'akum ahlul Yaman yace ɗan Yaman sun zo muku wa hum awwalu man ja'a bil musafaha yace a duniya sune farkon wanda ya zo da musafa ko a cikin wannan al'umma sune farkon wanda ya zo da musafa awwalu man ja'a bil musafaha ma'ana sun zo da ita sai annabi tabbatar ya zama sunna ta kaririya da kuma hadisin bara yace manzo Allah ce ma mun musulmi ne yanta tiye ne yanka tiya ne ba musulmi guda biyu da za su haɗu da juna tsakanin sarki da sarki tsakanin uba da ɗa tsakanin aboki da aboki sarki da wato an sun sanar kanka sai ta safa hani su sha hannun su gaisa haka su yi safaha illa da lahum kabla an yaftarika ba sai an gafarta musu kafin yanzu gafarta ce ba mu duk waɗannan faɗa sunan gudun ba wai da zana cikin kawo ba wanda ba kullum ba da shi cikin da ya misali na da shi cikin da ya misali kaga anan gurin abinda muke kira da sarakunan abinda muke kira da hakiman mu dan kofar kowane gida ko kofar kowane sarki a cikin masallaci ko babu dan Allah kowane sarki ya wasan kansa adalci ya nemi wani malami masanin hadisi a makarantar da riyadu salihin kuma sarkin ya zauna shi da a shi da dukkan hakimansa da daga tanka idan a ƙauye ne hakimin ƙauye ya zauna shi da daga tanka shi da na kasar shi da fadawansa idan a gari ne inda ba hakimi ba daga da shi ba ya zauna kofar kowane hakimi kwamitin masallacin juma'a kofar kowane sarki daga cikin sarakunan musulunci a kwamitin masallacin juma'a dan Allah su sanya riyadu salihin a rinka karantar da su da al'umma dan Allah a rufe al'ada da babaranci a koma musulunci kansa wannan magana tana da zafi amma dole ka faɗa wa mutane da ke musu gata dan gatan ka shine ka bi Allah gatan ka shine ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi inda zaka rayu shekara 100 a duniya kana bin al'ada kai hasara in ba ka koma sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me za a yi maka a yi maka kita a busa da daita a yi tambari kuma ka mutu da wata an wani ya mutu sai ne dan gwamna ne a yi gundu wuce a yi jiniya ana tura ba ko ce ga shi ki tsaka nan zai wuce sannan ka mutu dan haka mun yau ku shi wani zai ba ka in mun tsare ba ka in ta mu da koma waye ma ka ko dan mun da ne ba Allah ba to kaga anan gurin dole sai mutane su kowa bane yanzu malamai ne salatu da su bi rediyo suna kare sai an durka sawa sarki sai an durka sawa malamai sai an kule takalmi idan an gama haifi ko fiki in ka tawo daga nan gurin kana a bakin jijin nan sai ya da zai wuce kai sai ka shi ma sai duk al'adu ne sai mun koma kansa al'adu ne sai mun koma mun koyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da da kawai ne da gidan yana da wahala ka ce zaka zaka ga mahaifin ka wannan lokaci guda ya ya fahimta ka sai kuma hanyoyin da suka dace amma da ka tabbatar cewa abin da kake dinnan ba addini bane kuma ka tabbatar ka saba mu dan Allah sallallahu alaihi wasallam ila ka iya faɗa mahaifin ka wannan yayi saki da kai ya la'ance ka har ma ya tsine maka wallahi tsinan ka ba ta maka Allah ba azalin sarki bane ba su iyaye a kasar Hausa wannan ma suke da ɗaya yana da gaskiya da baya da gaskiya wai inda suka ce Allah tsine maka wuce kenan sai kuma Allah ɗin ya tsine maka ma'ana su suke ba Allah umarni in ne maka ya Allah sai Allah sai to na ji na ji ne maka ko da ɗanka ya yi laifi na gaske idan ka tsine masa cikin tsafin rai ubangiji na jinkirin karɓa baya an da wuta saboda me ina inda za ka dinki cikin halin ka kanin kai sai za ka fi kowa damuwa laifin da yana kamanta mace yanzu yaro zai mata laifi ta zage shi ta lake shi cewa kar da tsawon mata ai kai ne ka haifu ta amma ta haifu halinka ba ta yi mata dukan tsaya kwace shi amma bayan minti biyar inda za ta kukan kukansa a makwabta sai ta ce wata mara ko ne mai izinin miji ba za ta yi ba ba fito ai bala'i ne haka ba ta faruwa kuma faruwa ina Allah ce walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra sayyi'alahum bil-khayr la qudiya ilayhim ajaluhum addu'ar da mutane ke yi ta sani da ƴaƴansu da dangin su da sauransu inda a ce Allah na saurin an ta irin yadda yake saurin an ta alkhairi da an riga an gama na yanzu ba kowa abu amma daga cikin rahmar ubangiji gare mu in mun yi addu'a ta alkhairi sai ya karba in mun yi tsari sai ba zai karba ba ko yayi jinkiri ya dauki lokaci ila har ka huce kai ta alkhairi sai ta bai wata to wannan shine abin da ya kamata mu fahimta amma idan za ka faɗa mana kanka sai ka faɗa masa cikin natsuwa cikin ladabi cikin magana da ta dace kuma ka biyo lokacin da yake cikin kwanciyar hankali haka in ka faɗa mahaifarka in ma zai yi kaga wani malami da da ke girma mafi ku tattauna malamin ya fahimci haka shi ya faɗa wa mahaifin in ka same shi a zaune a gaban jama'a kar ka ce salamu alaikum ba ya barka da yamma ah, saboda mun je malam Ja'far ya karanta mana Ja'far ya karanta a cikin riwayat salihin an ce ni ban ce da ke haka in ka same su suna zaune a cikin daga suna zaune ana hira kaga akwai fitanannu masu zuga idan suna zaune sai ka koma da gefen tabarma sai ka zauna sai ka ce assalamu alaikum ina wuni ita assalamu alaikum da ita ce gaske ita ce musulunci ina wuni ina na al'ada ba mu ya alaka dai far hausawa ce da haka malamai suka ce wai suke tattaunawa suka ce kafiri ba za ka ce masa assalamu alaikum ba sai in shi ya ce sannan ka ce wa alaikum salam suka ce amma da ina kwana da ina wuni ya halatta ka faɗa ko bai hude ne ko ba nasari ko ba ma dan wannan dai far hausawa ina kwana ina wuni an dace lafiya duk da far hausawa amma assalamu alaikum ba kai musulunci ina fata an fahimta ba amma su yanzu galibi ina kwana ina yi ni aka damu da ita ko lamar ba damu da ita ka ce assalamu alaikum ta wa da mutanen nan a gaskiya idan mutum wai dan Allah ku duba ku dai littafin riyadu zani wai bai taba jin sa ba wanda da bai taba jin sa amma matsalar shine ko ba a karanta hadisan manzon Allah ko kuma a'a ana karantawa dan neman tabarruki ba dan ai aiki ba malami ne zai karanta da kai hadisi bayan ya ga ya fassara ya ji ya ta da abin da ya gina mutane akai ko da abin da ya sa ba da fatawa kan cikin amma wannan hadisin ba aiki da shi a mazhabar to wannan dai kan sai dai a karanta dai a ji amma mu ga yadda ake yi da ba wannan hadisin ba aiki da shi ko kuma eh, aiki ma yana da kyau haka malaman da na ta ji a tafsirin azumi malaman da suka shahara a garin malaman kwamfiri suna da wannan kisar suke gina mutane da ko a ga yadda suke ko a ga yadda manya ko a ga yadda iyaye ba su da hujja suna ko ba su da muka ce in suna ganin suna da hujja game da wannan to mun yi zo mu yi aiki da aya yadda aiki yake da aya tsakanin annabi da mahaifinsa wani ne babba wani ne karami mahaifinsa da yanyanka su ne gaba da biyu ma'ana yanzu wane ne ga yadda waye ya faɗi yawa wani sujara ma'ana kuma idan kun tashi da safe sai da ya kawai gida sai mu tsaya sai ba mun yi ya dalba sai da mu fito sai to ne yana irin yadda annabi ya tsaya da you. a gaskiya idan mutum wai dan Allah ku duba ba dai littafin riyadu da ne wai bai taɓa ba a wanda bai taɓa jinsa amma mun shi ne ko ba a karanta hadisan manzon Allah ko kuma a'a ana karantawa dan neman tabarruki ba dan ai aiki da shi ba malami ne zai karanta da kai hadisi bayan ya ga ya fassara ya ta karo da abin da ya gina mutane a kai ko da abin da ya kawo da fatawa kan sai to amma wannan hadisin ba aiki da shi a mazhabin to wannan dai kan sai dai a karanta dai a ji amma mu ga yadda ake yi ba ma wannan hadisin ba aiki ko kuma eh duk da wannan hadisi ya ce kaza to amma kuma kaza din ma aiki ma yana da kyau haka malamin duka na ga ji a tafsirin azumi malaman da suka shahara a garin malamin tafsiri suna da wannan kisar suke gina mutane burbuto a ga yadda suke ko a ga yadda manya ko a ga yadda iyaye ba su da hujja kuma ko mu a da muka in suna ganin suna da hujja game da wannan to mun yi su zo mu aiki da aya yadda aiki yake da aya tsakanin annabi yusuf da mahaifinsa wani ne babba wani ne karami mahaifinsa da ya yanka su ne gaba da shi ma'ana yanzu wane ne bai da waye ya faɗi yawa wani sujada ma'ana kuma idan mun bayyana zamu kai ya kawai gida sai mu ya sai babu mai fito ya sai babu fito sai ta me yadda annabi Yusuf mahaifinsa suka faɗi suka mutu ba shi ne ma'amura ayar ba to suka ba kaga wannan su yadda shari'a ce ta wuce shi ta sauki sama da sai a aiki da ayar da ta ba ko mun ganin wannan dai tafsirin kurtubi ne na karanta musu wannan kuma ya rika ne kaga an gurin suna da dama su je su karanta su ce ba haka larabci yake ba amma ba za su iya sai dai a tara mutane a yi zage-zage a ce waɗansu marasa kunyan yara waɗansu kaza waɗansu kaza waɗansu kaza wannan kuma duk ba yake magana ba sai ka gama sunan ka sai yaro ya ce ina hujja ina da miji sai zagi ka ce an yi kaza an raina manya ka ce Allah ba kuma su manyan da aka raina Allah ku tuke su alkhairan Allah ya kai wa mai Allah dukan amma ina hujja wannan maganar ita ce daga komai ina hujja ina dalili Allah bai tada to mu koma kan annabi Yusuf alaihi salam annabi Yusuf da yake wannan bayani yana mai godiya ga ubangiji bisa ga dalilin da ya mata yace wa kad ahsana bi iz akhrajani min as-sijn hakika ubangiji yayi min ni'ima yayin da ya fito da ni daga cikin kurkuku wa da abikum min al-badwi ko kuma yazo da ku wa da alifin ko kace daga bada ko kuma yazo da ku daga kauye min ba'di an nazaga shaytanu bayni wa bayna ikhwati bayan shaytan yayi kokarin ba ta na da yan uwana inna rabbi latifun lima yasha lalle ubangiji mai wa wanda ya so ne ko abin da ya so ne innahu huwal alimul hakim lalle Allah shine al-alim masali sannan kuma al-hakim mai hikima cikin al'amuran قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين annabi sun ce rabbi ya ubangiji kad ataita ni min mulki hakika ka ni wani abu na mulki wa allamta kuma ka sanar da ni min ta'awil al wani bangare na sanin kasarar mafarki fatir as samawati wal ya wanda ya kaji halittar sama da kasa ba tare da ya ga samfuri wurin wani ba anta waliyyi kai ne mai jikin lamari na fi duniya anan duniya wal akhirah da kuma lahira tawaffani musliman da haka ka karɓi rayuwa ta ina musulmi wa alhikmi da salihin kuma ka rikkar da ni da salihan min wato daga cikin mahaifana ka rikkar da ni ka farki irin nasu ko matsayi irin nasu dan fi mustaqarrir rahmatika a inda rahmatar ka take wato ka samu daidai ɗaya tare da cikin aljanna ne da iyayena da bakannina da suke annabawa ina fata mai ta kalan kuma malaman tafsiri suna magana biyu wanda suka ce annabi Yusuf alaihi salam ya faɗi wannan baya da tsoron mahaifinsa shi ma sai roki Allah ya karɓi rayuwarsa to amma in an tabbatar da haka to sai magana ta zo kan cewa ya tabbata cikin hadisi manzon Allah ya ce kan ɗaya daga cikin ku ya borati mutuwa la yatamanna yanna ahadukum al mawt ko kar ɗaya ya bungaci mutuwa saboda wani abu da ya sauka gare shi domin mutum ɗaya biyu ne ko mai aikata alkhairi ya yi masa jinkiri shi yafi dan alkhairi ya yawa ko mai aikata zabo ya yi masa jinkiri shi yafi domin ya samu daman tuba ko haka ba saboda a gaggauta karɓar ran in mai aikata alkhairi ne alkhairi ya yi shi da ni in mai aikata sharri ne kila bai samu ranar lokacin da zai tuba ba sai dai kan daga cikin haka amma idan dole sai mutum ya roka to abin da zai ce ya ubangiji ka rayar da ni rayuwa ta zama alkhairi ka ka rayuwa ta in mutuwa za ta zama alkhairi suka ce to in wannan ya tabbata cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda haka ne ya tabbata din ba bai fitar da wankan ba domin shari'ar annabi Yusuf daban shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daban da haka sai annabi Yusuf ya roki mutuwa a wannan lokaci bai fitar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba dan shari'ar kowa daban daban da kullun da Allah min kun shiratan wa min hada ko kuma ya zanto ma'anar sa shine shi annabi ai ya riga ya san matsayinsa da haka sai ya roki mutuwa wannan babu laifi amma da magarin mutum ba wanda ba annabi ba waye ya san masa waye ke tabbata kansa ko ga mutane babu wannan tabbata to dan saboda haka sai ba zai irin wannan ba amma annabawa suna da matsayin da zai yi wannan wannan fa duk in mun dauka cewa yayi wannan ne yana roƙon a karɓar rayuwarsa wadansu malaman suka ce a'a ba wai roƙo yayi a bisa da haka ba ya faɗi wannan magana ne lokacin da cutar ajali ta kama sai tabbatar zai mutu to shi ne sai ke wannan addu'a wato sai wannan yana mana wato ainihin a sai addinin annabawa gaba ɗaya shine musulunci dan gaskiya ce tawaffani musliman wa an fikri bi salihin wa wato karɓa yayi ta ina musulmi sannan kuma ka fitar dalilin salihin bai malai sai fa asha ba da dalika usbu'an aw akthar bayan wannan addu'a sai da mako ɗaya sai ya mutu ko kuma mako ɗaya da wata cikin kwanaki a yana yana yake mako ɗaya ko mako ɗaya da wata cikin kwanaki wa ma sannan daga baya ya mutu wa lahu mi'atun wa ishruna sana a lokacin yana ɗan shekara ɗari da wata wa ta ha wa ta shahal fi qabri wato ainihin mutanen garin Misra suka yi jayayya da juna dangane da kabarin sa yaya za a yi fi sundukin min marmarin wa kaluhu fi a'lan ne da karshe dai aka yi masa kabari a cikin wani katon wato akwati kuma aka sa a can wato ainihin fi a'lan ne a sama da kogin Nil daidai ga karfe kuke nan li ta ummul jani janibahi da mu albarka ta wani ko ina da ko ina fa subhana man lam kaza li mulkihi sarki ya tabbata da ubangijin da mulkin sa ba yake wa shine Allah subhanahu wa ta'ala amma nan tabbas an binne shi a Misra an fahimta ko tabbas an binne annabi Yusuf a Misra amma cewa a gafa sai kunne a kaza da kaza hadisi manzo Allah bin haka ba amma hadisi nuna lalle an binne shi a Misra da ya ba a take shi an kai shi ne an fahimta ko har kuma yayi wasiya ga banu Isra'ilawa wanda suke zaune a nan gurin cewa ko su ko jikokin su ko ta kunnan su babban yawa karni wasiya cewa lokacin da lokaci zai zo za a kori banu Isra'ilawa daga nan garin Misra in sun tashi su tone kabarin su tafi da shi zuwa can ina baitul maqdis wannan kaga a zamanin su wannan shari'a tana nan kenan da haka lokacin Allah Musa alaihi salam da ya nufin fita daga Misra lokacin da suka zo fita kawai sai suka rasa hanya duk inda suka bi su yi mawa hanyar da za su ma su je su fita wato ainihin su da teku su tafi Falastin da su sani an gane ko to sai suka zo suka tuna a ta a ai abin da ya sa hanya ta fita ne rubutun kansa sai a wurin kowa da kuwa da ita ce na san inda yake amma ba zan nuna maka ba sai ka faɗa sai ka yi alƙawarin abin da mai tsara ka bani ke tuna miki alƙawari ki nuna zaki nuna mana inda zaki nuna mana zan baki sai abin da zaka roƙa mun in yi maka taka da kai cikin aljanna ya daga hannu ya roƙa mata aljanna ce ba zai ki nuna mana nuna maka kabar sannan suka tuna suka tafi shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je gidan wani mazaunin karkara mazaunin karkara ne ya girma manzon Allah da abinci da dalilo da waye to ita ranar shi ma sai kawo ziyara Madina wato kare da sun zuba dawo ke sai ya ga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle ka mana karamci da muke da gidanka amma sabon ne kake so in baka sai ce wallahi zai ban taguwa wanda zai rika samun nono a jiki da shi ko da gidan da zai ta ita ne yasa ta yanka zai kace hikima daidai da shi da cibiyar da nake Isra'ila da zai hikima yasa zai suka ce wa kike da cibiyar da Isra'ila sai kawo wannan kisa maza Allah ce zaɓi ya kake so sai ke ko da yanzu inda an ne zai ce wallahi galan man wannan tsohuwa ta nuna mutum sannan suka ko ne suka tafi da shi sannan kuma ubangiji ta ala nuna musu wannan hadisi ya tabbata na da gani ma kai su duk na da hadisi sahiha saboda haka dai wato ainihin wannan aya a annabi yusuf alaihi salam yana roƙon ubangiji ta ala ya rayuwarsa wato ainihin yana musulmi kuma Allah rayuwarsa a haka sannan kuma an binne shi a ƙasar Masar kamar yadda hadisi ya tabbata kuma sannan daga baya kuma an tole an tafi da shi can baitul maqdis an binne shi a can malaki hada atul qissati tawila mufida wannan shine karshen wannan kissa mai tsawo wanda take fa'ida wato kissa annabi Yusuf alaihi salam kissa annabi Yusuf kana da wata neza ita ko dai ce kissa cikin kissosin Qur'ani wanda ta zo a cikin sura ɗaya kawai daga nan ba ta zo a ba ita ce sura Yusuf kuma aka tafi da ita daga farkon ta zuwa ƙarshe ko da yake fayafayan da ke cikin kissar ba wai an jera su bane ba bisa da abin da ya fara faruwa sannan ne ji masa wajen faruwa sannan ne ji masa wajen faruwa sannan da karshen faruwa ba haka daji alkur'ani take ba tun daga manufar alkur'ani bane tsokar da yunwa ta kan labari amma shi alkur'ani yana dauko ko ina wurin wa'azi ne zaman duk wa'azi ne ta dauko maka je ba ta kai ga wa'azi ne ta dauko maka to kina mata da kai da wa'azi ne ta dauko maka ko ina ta dauko maka ba wannan ne ne ko ajere ne yake da an da ko wannan ke ta zuke ne tsone fa'ida wa kullu bid'in minha barkun azimin lid-dunya lid-dunya wa dunya kowane kowane darasi da kowane bangare da cikin kisa darasi ne mai girma da abin da ya shafi da duniya bi hayatul ijtima'iyya a cikin rayuwar mu ta zaman tare fa fiha muhawaratu al-abi wa mulaqatatuhu ma abnihi wa kayfiyat tahdidi a ciki akwai tattaunawa mahaifi da ran kansa akwai tauhidin mu'amala da mahaifi zai wa da irin da ya kamata ya tarbiyyanta da ke gyara ɗabi'unsa wa fiha mashakilul iswa sannan a cikin akwai matsaloli na yan uwa al'asasar ce mashakil amma kuma akan ce mushkila wannan ne kuma daidai tsakanin mu ce mashakin da mu ce muskilat kun gani zarar kun ku bayani kike muskilat shine daidai dan shine jam'i na muskila idan an ce muskila ba matsala ba kenan muskilat shine da ta an gane ko matsaloli amma matakin jam'i ne na muskil muskil abin da ke kawo matsala matakin ya zama jam'in shi kenan amma muskila ita kanta matsala muskilat matsaloli Allah rawa ne matsaloli بين فيما بينهم وفيها وفيها بيان رحمة الله فلا أتجي أقول بيان رحمة أبيدي ونكتبه لمن أول عليه لمن أول عليه فلا أقول توسع أبيدي بذلك من دير غلبه وفيها أهوال النساء أتجي كثر أقولها لا يما تهدى يترمت زي كلمتك في فتنة وفيها تربية من يحصل به سيادة الناس من يحصل به سيادة الناس فلا أتجي كثر أقول من السواء دون ديك ما تهدى بسوء زي كلمتك

dan ka koya masa da sanin babu ba dan babu ba a kai wata rana sai ka koya naman a gidan a sha lami saboda wata rana in ta ɓaci dama an saba da lami amma idan aka saba kullun sai da naman miya kullun sai da farfesu kullun sai da dage dage kullun sai da kaza ranar da dukkan da zuwa yin ya hare da fuskar tattalin arziki to za ku yi kula da ka ko ka tafi kai ƴaƴanka kuma zai fi kitan abin da yi na ka sai su tafi matarka wai yau gidansu ba da sai ka bi gidan abokanansu kamar idan ka saba yau akwai gobe babu yau akwai gobe babu ka wannan ba wai dan babu kun ba kana faɗa muku da baki wajen na kawai sai ka gama ba su haka saboda wannan da wannan ne kana da ke iya yin shugabanci dan ya riga ya saba da wahalhalu ne ba irin shugabannin mu wanda ba saba da irin wannan ba kawai aka ba su dora yana daga cikin kuskuren da ta fuskar shugabanci bayar da shugabanci mu ga waɗanda ba su taɓa sanin ne na rayuwa ba ba su yi karatun boko mai zurfi ba kuma ba su karanta addini ya dace ba kuma ba a yi tarbiyya wanda ta dace ba a gidajen shugabannin kananan hukumomi da aka samu da wakilan ma a majalisar jiha da wakilan ma abuja su za ku samu wani ya zuwa yanzu inda yake din nan bai taɓa raka suna ba idan an yi masa haihuwa da a kasar hausa an ran fari ne da ila noma ce ba kai kai ba ka sai da ake ba sannan kuma idan an haihu ba ka sai da ake fitowa ba ba ka sai da ake kauri ba ko yawan mahaifinka zai ba da ba a gidanka za a yi sunan ba gidan mahaifinka na a yi idan Allah mutum san gangan ka faɗa a don samu dawa wa amma yadda iya da sai dai a yi suna a gidan mahaifinka to mutumin da bai taɓa ɗaukar wannan matsalar ba za a ce shi ne wakilin ka a majalisar dokoki ta jihar shi ne wakilin ka a Abuja yau me ya sani na shi kai shi bai san kansa shi ta dole sai mutanen kirki sun shi da dole sai masana ya kamata kuma sun shi da dole sai masu kishin addini sun shiga siyasa dole sai waɗanda suke da tarbiyya a gidajensu sun shiga siyasa wannan idan an samu mutum na gari a matsa masa ma ya shiga wanda aka sallalle lalle yana da kwarewa a rayuwa yana da ilimin zamani ya damu da addini yana da kasa sai a matsa masa ma ya shiga sai mun haka amma in ba haka ba za mu tafi ne a kai mu wani waje da za mu gudu yanzu kun daga bankuɗi yaki a bai wannan jiha biliyan a bai wata jiha biliyan da ɗari a bai wata kuma biliyan talatin a ba wata kaza a bai wata kaza duk waɗannan kuɗaɗen da ake karba. inda gwamnonin ba za su sarrafa su su raya noma su raya sana'a saboda me saboda ko da watan wata rana an raba Najeriya nan an riga an kasu ko da haka ba an raya ta mu an raya ta an raya ta amma yanzu kuna ganin yadda wanda fetur ɗin yake yankin su yau su tayar da wannan bala'i gobe su kona wancan su ne ne wato wai arzikin ma kamar nasu ne su kaɗai kuma ana a ba su kashi ɗaya kashi biyu cikin ɗari na arzikin a a ba su kashi goma sha uku sannan kuma a zo a raba sauran da su kawai dai rijiyar fetur ɗin suna kan gurin wanda daga nan gurin da noman da iyayen mu suka yi na auduga da gyaɗa da wake aka samu kuɗin da aka hako man fetur to ana nan watan wata rana ba turawa burin su ne ko dai bukatar su tafi ko kuma ɗan bukatar ba ta ba ko da raba kasar za su ma'ana a daidai wannan lokacin sai zanto yankin da musulmai suke wani tanadin gabanni suka yi inda kasar za ta ba ilimin addini babu ilimin zamani babu noma babu kayan noma babu sana'a babu kasuwanci babu kaza babu kaza komai yana a yau ana raba kasar ya za a yi kuma a riga an shiga cikin halin da kalkai ba ƙwararru waɗanda za su gudanar da harkokin mulki din ko abin da yake ya shafi ilimi kiwon lafiya injiniyoyi masana ta fuskar aikin gona da yanayin kasa da wane ne da wane ne sun yi kaɗan babu kuɗi a je a hannun gwamnati duk wanda ya zo an riga an yi kasafi an raba an cinye ana jira wata mai zuwa kuma a bada cin hanci kafin ta fito inda za su yi jinkiri da sai an sha wahala wajen biyan albashi duk an sake sauran daidai da sai itatuwa da ake da mun tashi muna yara duk kasar nan ana da san itatuwa don saboda kar hamada ta shige yanzu a cikin kowace shekara hamada tana shigowa da kilomita biyar shida bakwai karshe masu kirji da muka shekara da shekara ashirin da biyar ko talatin sai ta kai babu wani shiri da muke mu ne nan wurin inda hamada take shugabannin babu ruwan ba abin ba da san inda kansa yake musu ciwo ba sai yan kaɗan da cikin su duk al'umma da take haka al'umma sai da ake mata barazana da rushewa da karewa wallahi ramin da muka fuskanta za mu fada cikin da in dai ba Allah ya kawo mana sanyo da agaji ba zan yi ko da mun gani yanzu muna hawa mota muna shiga gida wannan da yake nuna ya buga nan wannan da kaza yana nan wannan yana wurin kowa ya abin da ya gada ma ƴaƴan ka wani irin tana jikin mu ƴaƴan mu da za su zo nan da shekara 20 su zama mutane in yanzu na ƴan shekara 4 uku nan gaba shekara 20 sun fara zama mutane wani irin tana jikin musu kai kuma lokacin ka yi ba in kasuwanci ne ba ka iya fita Najeriya kuma ta canja wani in talibi ta musu Su da akwai aiki a gaban tsakani da Allah akwai aiki a gaban shugabanni suna bukatar tarbiyya tarbiyya ta hakuri tarbiyya ta ɗaukar nan jama'a tarbiyya ta adalci tarbiyya ta tsoron Allah tarbiyya ta aiki suke dole ana bukatar wannan amma in ba haka ba wallahi abin da yake fuskantar mu nan da tabbatar mai hankali mai basira in ya kalli yadda Najeriya din take to abin da zuciyarsa za ta ba shi na hasashe ba mai kyau bane sai dan gyaran ubangiji kadai abin da sauki a wurin ubangiji ya kawo mana sanyo da adalci amma in mun tashi mu da kanmu mun yi kokari sai Allah ya tallafa mana in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wa fiha al-ulum adh-dhahira allati tanfa'u an-nas a cikin wannan kisa akwai ilmomi na zahiri da ke amfanin mutane والباطنة التي لا يدل لا لا, لا يدلها إلا نفاق أقول الأمر أنا باطني لذلك فبقيم ألا بين سوء إلا من خاص لعباده هيك من تسوسكم باين سواء من ذني وفيها إثبات النبوة والرسالة أتيكم أقول تبتة من ذني لأنك wannan uslubi na malam cewa akwai zahiri akwai batini uslubi ne wanda da ya canja ba haka malaman sunna suka kawo ba suka ce akwai abubuwa waɗanda suke na sariya akwai algaibiyya da idan an kawo ne sai zan kuma kan ba idan batuliya ke nan bangare na shi'a wanda su banki suka dauka masu ilimin zahiri da ba su ne masu ilimin shari'a da hakika wa bayanin dini wa ta'dil ru'ya akwai bayanin addini akwai fassara mafarki wa fi ha bayanin anna al-haqqa la yadhharu illa ba'da yin akwai bayanin cewa gaskiya ba wai lokaci guda take bayyana ba a hankali take bayyana wa fi ha ba'atul walidaini wa barruhuma a cikin kuma akwai biyayya ga mahaifa da kuma yi musu ta'a barruhuma sai yi mana wal insan asira da kuma kyautawa zuwa ga yanzuwa wa fi hal akhdhu umuri a cikin kisar akwai yadda ake gudanar al'amuran a cikin hankali wal akhdhu da yi dangane da wani zalim sai ka wa fi hal al umuri ila Allah da gaskiya akwai yadda al'amuri zuwa ga Allah wa talabul khatimatul hasana da neman kyakkyawar tukawa wa nahwa ta wa ta ta'ti ba zalika wato wato bayan wannan abin da zai biyo baya shine at-taqiba suko ne kissa bayan an riga an yi bayani za a rairaye a rairaye a faɗi waɗansu wa'azoji wanda za a cike kissa da ke limin kasa muhimma dangane da waɗansu fa'idoji masu masu muhimmanci min har da cikin su kana Allah ta'ala Allah ke ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو أردت بمؤمنين التي ذلك وانت غبين ذاك أنبتا من أمر من أمر يوسف ما الأمر أن يوسف من أنباء الغيب يعني تكن بارون غيب أي أخبار ما غاب يا محمد يعني تكن لابارون سكفكو جريت كيف تكن نوحيه إليك من أي الله يجوا إليك لنثبت به نبوك جدا القاطع دون مثبتة عن نفس الكافر من الدليل ينكشف على صحتها بك بإنجلت وأن النفس لك لأنك كنت أميا دم لا كفن أنت ولا بايا كراتو بايا رمسي ولم تقرأ الكتب بتكرمت وأنزل في غير زي جبهتك بقى ولم تلقى العلماء بتعبد وأنزل على غيبة ولم تسافر إلى غير بلدك الذي نزعت فيه بكيت يا بعزة دون دليل بيانان تسافر فيك بقى ومع ذلك أتيت بهذه القصة الطويلة تعرف هذا كتا كاو wannan kisa mai tsawo ala ahsan tarkib wadda jerin da ya kasance mafi kyawun jeri wa afsah ibara jumlolin da ke cikin suka zanto mafi fasahan jumloli fa ulima anna ityanaka biha inna ma huwa bi wahyi min Allah wannan zai sa gane a sai kawo wannan da kai ne daga gaban an gane ko gaibu ne Allah ke sanar da kai wanda da shi ya annabtar da kai da shi ya manzantar da kai ka zanto katimin nabiyina wa imamul mursalin wa ma kunta ladayhim iz ajma'u ba ka tare da yan uwan annabi Yusuf iz ajma'u amrahum yayin da suka haɗa kansu al'amarin ya haɗu kai kai dili wajen yin kai daga annabi Yusuf cewa alquhu fi zayadatil jubbi yaltakituhu ba'd sayyarati in kuntum fa'ilin ba ka nan lokacin da al'amarin ya haɗu bisa da haka wa hum yankuruna suna ma kun ma kirki أي لم تهضرهم فتعرف قصتهم بك هل الكيس بقى لكم بل أنت جاني قصة سوء فتكبر بها بل أنت بعد العبار انت وإنما حصل لك المهام من جهة الوحي وأن أبياف عليه تهني الوحي أي إما تهني الوحي بدأ بلا كسرين تنتني وما أكثر الناس بيرى لك تكون لتاني بسزن توبة ولو هل تكوبة كاتو بهو من اللي بسزن توبة إيماني معنى جد كيف تكون لتاني في إيماني كل من تكمل في إيماني يا الله سامك جد كأمر في إيماني وما تسألهم عليه من عجل إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون علينا وهم عنا محرجون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركين الله كي وما تسألهم عليه من أجر بقي بكروكيش ولا لا بابا زي كتر مثلا من الله إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو في القرآن وكل بني إلا ذكر فاتتنا تروالي وعدي للعالمين كذكر هلسوا أي قاطبة الجبائر وكأي من آية في السماوات والأرض نوى نوى ليتك الآيوي دالة على وحدانية الله وأن تسكننا كأيتك أبيجي تفكر ربوبية وألوهية بكما الأسماء والصفات يمرون عليها suna cikin samawati wal ardi cikin sammai da kasa yamurruna alaiha mutane na shudewa daga cikin su halittar sama aya rana wata da taurari aya ce kasa da muke takawa aya ruwan da muke sa iska da muke saka dukkan su ayoyi ne waɗanda suke nuna kadaitakar ubangiji yamurruna alaiha mutane na wucewa ta kansu wa hum anha muridun amma suna masu kawar da kai gabarin wannan ayoyi la yatafakkaruna fiha ba ta daukan izina ba ta tuntun. wa ma yu'minu aktsaruhum billah da yawanci ba sa yin imani da Allah illa wa hum mushrikun fa sai sai ka samu suna shirka Abdullahi bin Abbas da Mujahid talibinsa da Al-Hasan al-Basri da kuma Amir Ta'bi suka ce abinda wannan aya take nufi da yawa daga cikin mutane suna yin imani da Allah ta fuskar rububiyya shine mai kafewa mai layawa mai arzikawa amma ba ta yin imani da shi cikakke ta fuskar uluhiyya sai sun yi shirka dan Allah ta wala in ta alfahum man khalaqa samawati wal ard la yaqulun Allah inda zaka ce wa halitta sama da kasa sai Allah ne kaga wannan tasdiq ne tasdiqun da rububiyya sun gaskata bangaren rububiyya amma sai su bauta gunki su yi tawakkali da gunki su yi kaza wannan kuma ya zanto tasdiqun bil rububiyya rashin imani kenan ta fuskar uluhiyya yadda da Allah shine mai kashewa mai rayawa daban kuma dole sai ka hada da abauta ta masa su kadai ba tare da an sa masa abokin tarayya ba sai shine makasudin turo annabawa gaba daya ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنب الطاغوت ولا تأمن في الطاغوت shine wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum mushrikun da yawa ba ka yin iman da Allah sai ka samu suna shirka shi yasa suka al iman anan bi ma'anahu lughwi ma'anar faruwa ma'anar ba ma'anar ba da ya zanto ma'anar imani anan yadda yake a shari'a to da sai zanto abu guda biyu shi sai juna sun haɗu wanda kuma zai yi shi juna sun haɗu shine imani da shirka don shi ne mutum da nazarin annabi gaskata wani bangaren na rububiyya tare kuma da cewa suna yin shirka a bangaren فكما يجب أفأمنوا أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون أفأمنوا في سوء من تنادي في إليهم ذلك تكن أي كنتم بسكي سوء من تنادي أن تأتيهم غاشية من عذاب الله cewa wata musiba ba za ta zo musu ba ta azabar ubangiji aw ta'tiyahum as-sa'a ko kuma kiyama ba za ta zo musu bazzakatan ba da ko ba tsammani wa hum la yashurun yayin da ba su sani ba me yasa suke kaucewa Allah me yasa suke kauce tsarin sa shin sun aminta ne Allah ba zai kama su da azaba ba shin garanti gare su cewa kiyama ba za ta zo bane har sun ta suke kafir cewa Allah na. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله تقول كتير دسو هذه سبيلي وانا يتكي شريعة كو تفرقنا وانا هيا دكو قلنا أكي يتكي تفرقنا أدعو إلى الله إلى كلا زوا الله على بصيرة بسبب هجة هنا بصيرة هجة واضحة أنا ومن اتبعني ني بدك وندك بينا to anan gurin suka ce hadhihi sabili ad'u ila Allah ha kuma wa man ittaba'ani shi ma yad'u ila Allah kenan wato kamar wa man ittaba'ani ma'tufun ala damir ala damir fi ad'u domin lafazin ad'u fi li mubari'in ko haka ba fa'iluhu damirun mustatirun wujuban takdiruhu ana domin da ad'u da nad'u da tad'u lil mukhatab dukkanin sa fa'iluhu da mirin mustatir mawzuban a cikin ad'u sai zanto ana ake kaddara shi tad'u kuma anta ake kaddara shi nad'u kuma nahnu ake kaddara shi an gane ko wa min zamirin rab'i ma yastatiru kaf'al uwafiq naqtabis iz tashkuru kamar ibn malik ya faɗa to kenan sai zanto wa man ittaba'ani an yi aka gosa kan damirin da ke cikin ana ad'u ko kuma ya zanto ala basiratin ana wa man ittaba'ani sai zanto ala basiratin ana wa man ittaba'ani ala basiratin jumlati ana wa man ittaba an kuma to ya akan duka dai kowanne aka faɗa na kanka mana dan uwansa abinda ayar ke nuna wa lalle mabiyin manzon Allah yana yin da'awa kuma lalle mabiyin manzon Allah yana da'awa ne bisa ga hujja yayin da aka samu kana cikin mabiya manzon Allah ba ka yin da'awa to baka zan cikakken mabiyi ba yayin da aka samu kana cikin mabiya manzon Allah kuma kana yin da'awa amma ba tare da hujja ba da jahilci da molanka da labaru ba da ayoyin alqur'ani da hadisai ba da mafarki mafarki to kuma baka cikin tabbatattun mu manzon Allah yayin da aka samu kana wa'azi da ina gani ina tambani ina zato haka nake sa rai dole sai ka zanto ala basira ala basira tun ana wani tabani wa subhanallah sarki ya tabbata ga ubangiji wa ma ana min al da dai bana cikin masu tsaka wa ma anzalna min qablika illa rijalan nuhi أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تحسنون التي وما أرسلنا من قبلك بطيء ومتقى تورو وبكافيك mun taba turo min kablaka kafin ka ba illa jalan Fati mazaje nuhi ilaihim muna musu wahayi min ahli alqura daga cikin yan birni ko mazauna alqaryu so muke tura wa da annabawa da manzanni afalam yasiru fil ard kin mutane ba za su tafiya ba a ban kasa fa yanzuru kaifa kana akibatu alladhina min qablihim su duba su ga yaya karshen waɗanda suka kafin su ga gidajen su nan ga kangon torayen su nan na sarauta ga mutum mutumin su nan su kuma ba su da rai su duba su ga biranen su da gonakin su da dukkan wani abin da suka samu na kafai ga mun. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا لما جد الله رأي كيف الخير كما تتقوا أفلا تأكلون ثم تهون كلي بذاك هنك لما ثلاثة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجزي من نجاح ولا يرد بعضنا عن القوم المجرمين حتى إذا استيأس الرسل haka al'amura suka ci gaba da kasancewa manzo yayi wa'azi mutane su ji hatta idza sai atar rusulu har ya zuwa lokacin da manzanni suka kai tsammani cewa mutanen mu ba za su yi da mu ba wa a suka sami yaqini zannu suka sami yaqinin annahum lalle su manzannin fa qad kuzzibu an karyata su mutane su sun mutune musu wato kenan ba su da karfi yanzu ba su da dabara sun ɗaga tsammani na imanin mutanensu ko ma mutanen suna kokarin far musu ko karkashe su ko yi musu ta'addanci ja'ahum nasruna fakan sai na mu ta zo musu inji Allah fa nujiya man nasha sai mu tsamar da wanda muka ga dama cikin manzannin da yan tsirarin da suka yi imani da shi wala yuraddu ba'suna da dai ba ture azabar mu ba mayar da azabar mu baya an yi fadl mujrimin ga barin waɗanda suke kafirai in Allah ya aiko ta ba abin da yake so kare an gane ko wannan kira'a ta farko kenan wanda ita ce kira'an ahlu sama wato nabi al da ibn kathir al-makki da wa'ur al da abdullah bin amir amma kare an kufa wato asim da hamza ibn habib bin da ali da hamza kitai suka ce hatta idza sai asar ba tare da shakka ba hatta idan sai a rusul har ya zuwa lokacin da manzanni wato alifin suka tsammani saboda yadda mutane suka bijire musu wa zannu sai suka yi zaton su suwa a mabiya manzanni su mabiya manzanni ko su al'umma da aka turo manzanni cikin su suka yi zaton annahum lalle su din nan al'ummomin nan sabon ko ne bun ƙarya aka yi musu abinda manzo gaskiya bane shine gado ko lebo wato an musu ƙarya ne an bai dago wannan shine tauhidin kira domin kuzibu an kare ta ba su manzanni amma kuzibu su waɗanda aka tura manzanni zuwa gare su an yi musu ƙarya zato suke abinda manzannin suka faɗa menene ƙarya ne ina faɗa domin in ba kai wannan walwala ba wanda Aisha ta fassara ta cikin hadisi to sai ka dauka wa zannu annahum kad kudubu in kace wajen mu sun manzanni suka yi zakan ko suka sami yakinin annahum lalle sun kudubu an musu karya wa musu karya kenan sai zan kuma mummunan ma'ana kenan kamar abin da ubangiji ya faɗa musu ba gaskiya bane amma idan ka dauki lamirin manzanni ka turawa mutanen da aka turo manzanni cikin su annahum kima wannan lamirin ka ba su ku kudibu kuma duka ba su wannan lamirin sai ma'ana ka fito tangaran kamar rana lokacin Allah lokacin nan za a nuna suna sai agabin mai zo wa su manzanni din dama a zan yana zuwa ko bi ma'ana yaqin ko bi ma'ana wato istiwa'u tarafai wato daidaitan gefe guda biyu ne da kuma su yadda da abu wato zato daidai ولا يرد أسماء من قوم بالدليل في آية قد كان في قصصهم عبرة للألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة تجد قوم يؤمنون لقد كان في قصصهم حقيقة يا كسن wato masdari na kasa ya kusu kasasan an gane ku laqad kana fi qasasin ibratun li ulul ya kasance cikin kissan tawa mutane da ake yi labarin annabawan baya da su da al'ummomin su ibra akwai izna akwai wa'azi li ulul albab kamar abuta an masu tunani da hangen nesa ma kana hadisin yusra kadai qur'ani bai kasance zance da ake kirkirowa ba kar ka dauka kisosin annabi yusuf daidai yake da ruwan bagaza da aka kirkiro ko kuma a'a wani labari na wasan kwaikwayo da yake da marubucin da ya tsaya ya tsara abin da bai faru ba a duniya ba haka bane ba qur'ani tabbas bai ma kana hadisan yadda ba zance ne da ake kago ba da kan dan Allah ka duba gani Allah da kansa ne ya so karin cewa ma kana hadisan yadda qur'ani ba kabo shi akai ba amma kai zaka je ka kai wasan kai kai na kasar Hausa ko na kasar India ko na Medina har da kuka idan kana kallo me yasa lokacin da kake karanta qur'ani ba ka kuka har ka tausayi hankalin kai kai har ka dauki darasi musamman da yawa daga cikin mata sai yanzu ba malamin da yake ba ka fara kai sama san kai wallahi akwai fitinannin yan wasan kai din nan da suke yawa fitowa a cikin drama na kasar Hausa har bayan da lokaci kike karfe kaza ana zuwa ana ana musu mace ta yi ta kai matsalolin da gidan mijinta wai ya ba ta shawara a nan cikin kano ba akwai kuma waɗanda nan ba ta mutum kullum za a buga musu waya yadda in malamin addinin ce ne da lamba a buga masa aikata wasu ba haka na su kuma ya fi yawa akwai matan za su za su je uwa su wanke kafa su tafi wurin dan wasan kai ko da bai shawaran matsalolin zama da kibiya ko matsalolin zama da mijin ko matsalolin zama da ƴaƴan kishiyarta abin da zai da nawa wasan kwaikwayo ya ja hankalin ki ko ya hankalin ka ƙarya ce yake kira abin bai faru ba ya zo ya rubuta ya kare gishiri kuma yayi abin da ya saba Allah da sa a ciki duk da haka ma dauka da shi za ki ga miki kuka ki dauke aji ki dauke samfurin rayuwa ina alqur'ani din da Allah ce ma kana hadisan yusra ba zance ne da aka kago ba walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi alqur'ani ya kasance mai gaskata abin da yake kafin sa ne tasdiqa wato khabaru kana ne da kana din da ismu kana an shafe su an gane ko walakin kana alquran tasdiqan bil bayni qur'an ya kasance abin da ke gaskata da tafsirin da kafin shi a tara da najira da zabura da sauransu wa tafsil kulli shay sannan bayani billa billa na kowane irin abu da ya tafi addini ko rayuwa ko hudan sannan kuma shari'a ce wa rahmatan sannan kuma rahama ce ne kawai yu'minun da mutanen da suke imani kaga anan gurin abin da yake faruwa ne ko dai malamai sun kasa wajen bayyana menene hakikanin ma'anar Qur'ani wanda za su sa mutane su ji sun tasirantu da ita ko kuma ya kasance mutanen ba ruwan su da alqur'ani sun gammace su kalli fina-finai sun za su dauke musu cewa kowanne aka samu daga cikin biyu illa ne wannan sana da guda biyu sun mutu ya abin da kalli da qur'ani zan to littafin shirin mu abin rubban mu jagoran mu tun daga nan rayuwar mutum duniya har zuwa cikin kabarin mu abin da muka faɗa game da Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure kuma Allah ya fi mana assalamu alaikum akwai na wanda ke da darasin da ya gabata ko kuma suka da haka dai kaɗan kai ba mu ganin lokacin ya da yawa أولا لما تجيبك في أقل إن شاء الله يزامل إذا ذكا بردان أنه من في بلامل إذا ذكا لك فأحسن الله عليه في كلمات فأحسنك الله عنه ولن تجيب أسرا وأن آية روما الذين كفروا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين كانهم يأكلوا ويتمتعوا وينجزوا الأمل فسوف يعلمون وبنجي تعالى ربما يود الذين كفروا ربما da لداما يود dama كفروا وأن لك كافرك ذات سوء لو لا يمكن إنما قدروا فيه إنما قدروا فيه ذات سوء هكا عن الجبل ba yanzu na sun zafi ba za su yi kai ba amma wakan wata rana su da kansu za su gwamnati ina na da kan kin su Allah ya barhum da ne ya kulu su ci su sha wa ya tamakka kuma su ji daɗi su zo da rayuwa wa yi zuwa al'amari mulki kuma mai tagaltar da su ya mantar da su makomar kullum zan gina kaza zan yi kaza in ka samu gida ina ma zama ina ma zama uku ina ma ina da a Abuja ina ma daloli na take kaza ina ma ina da kawo da su yi mara ina ma ina da fat ina ma ina da gwamnati dan na gwamnati ina ma kuma zarfi ina ma ina mutu wanda kuma ina ma kuma zarfi wannan ya ga da yin mun da fa sauka ya labu da sabulan to kallon ya kasance ma'anar wannan aya hadisi ya tabbata cikin wato littafin da mutabir ne na mulhakim aka ibn hibban da duki daga abin da aka yi Allah kare da gare shi yake manzo Allah ya ce ranar zafin kiyama za a tattara kafirai da masu sako cikin mummunai da aka yi bayan an shigar da wannan masu sako da Allah ya kaddara musu shiga nan da shiga ta shiga ba wato sai kafaran su kalli mummunan su ce da su to ai mun su da wadata da su da gaji kuna tawa a gurin duniya gaji kuma sai mun yanka kamar kanta ne. me yanzu za su ce wannan an bai da ku ubangiji ta'ala idan ya zo wannan magana ta sai yi umarni da mala'iku ya ce dukkan wanda ya mutu da kalmar shahada akwai kwayar zarra da imani a cikin zuciyarsa ko da zuwa da ya da a cikin haka a cikin aljanna to a nan ne kai kafirai da kan ke noma ina ma mun yi imani ko dan kankanin ne da domin ya fitar da mu shi da Allah ke alif lam ra manzo Allah ke bayyana wannan hadisi sai kawo wannan aya alif lam ra tilka ayatul kitabil qur'ani mudu ruba ma yawmin ladina kafaru law kanu mu'minin an gane ko ita da dama a lahira idan a cikin wuta yawancin lafiya kafaru kafaru za su za su so musulmi da su ma za su wannan bayan cikin wuta ina da ba lokacin da dama ba su da amfani Allah ya wannan kuma sai Allah ya ce an kuma malam ko wannan ayar da wata ana aika da jami'an da fasaran mafarki fasaran mafarki ne akwai a cikin hadisai na bukari manzo Allah na fasaran mafarki sanar da zama wajen da cikin wanda ya shahara da mafarki amma ba kowane mai ba cikin nuna mutum ya zai da wannan matsayin sana'a ta fasaran mafarki yana bukatar dogon ganta dogon gani da sai dai ya karɓi bashin zuwa wani lokaci yanzu ba da shi ba wannan kuma sai فمن الله ومن من الزوجات منكم يدعون ازواجهم يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا وان ايه لكم آية والذين يتوفون منكم يدعون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى القول غير إخلاص وأن الناس والمنكم آية كثير في نونا وأن ماذا ما تنسوا ماذا جنسوا كمتوا su matan za su zauna a gidajen mazajen har shekara ɗaya wannan kuma ta nuna a za su zauna ne har tsawon wata hudu da kwana goma to a da can ana zama ne har shekara ɗaya zaman ta kaba ba su a gidan biki ba za ta yi ta ba har sai shekara ɗaya wata tabi to daga baya aka yi ce aka shafe wannan hukuncin da cewa zaman ta kaba ne wata hudu da kwana goma kuma da kan sun ta ba ta wanka tana cikin kazanta amma a cikin musulunci ba ta ta kaba ba za ta yi wanka ba za ta yi wanka ko ta biyu take so a yi ne ana zafi za ta yi illa dai iyaka na farko da za ta shiga da gidan ba in ba wani abu na larura da dole sannan ko mai ta kaba ba za ta yi ado ba za ta sata kaya ne wanda ba ya ba kwallon sannan ba za ta yi amfani da duka mara mai kaifi ba sabulun wanka ko turare ko mai shafawa mai kaifi duk ba za ta yi amfani ta yi amfani da sabulun wankan da ba mai kaifi ba ta yi amfani da manyan hawa kamar ba su ne lokacin sanyin mutum da wanda ba mai kaifi ba ko duk wanda ba mai kaifi da idan sai da mai kaifi ta da cikin ta kare ka'idar ta karar sannan ba za ta yi kaifi ba ba ita ba lallai ta gama ta ba sannan ba za ta yi wani kitso ba kusan tarda yana nan sai ta banki kuma in ta taje kanta ne sai ta lullube shi kai wurin kurji biyu din da ta gani ta haka da mata an yi lafiya da sauran da abubuwa wanda suke sanu amma ba magana ta yake da ta kaba da zaran miji ya mutu ta da ta kaba kawai da dukkan da ta kiyaye ta tana cikin ado labarin mu ya mata farko abin da ta fara sai ta wanke hoda ta wanke da bakin ta sa ta cire wani awo da kayan ado ta sa kaya wanda suke ba mata ba ta riga ta shiga ta kaba ina fara da ita amma sai san zo an yi mu kawai kan ta kaba ko an shigar da ita kaba a kawo ta ko da bai yi alwala ta shekara da ita da shirya a duniya wanda za ta da ita kuma ita za da ita wannan ne eh kawai ne ita eh ai ta ba ta kaba ta ita ta kaba ta mana ta tsoho eh ai ta mai kamata ai ta yi tsoho ki ko inda dama an ke inda a gidan mu ne inda da abin ta su ya take ta in ya ganta kuma zai da ai kaga wata mutum ta tafi zuwa wannan ku da ko mutum jiki za a nemo kirawo ki sai dai da wani za ki kai a hargitse da fanta ne ne ya kamata a rarrika zai kai kaza kai kaza kai kaza wanka ya gyara gashin kansa ya samu aswaki ya goge bakin sai dai na ne ne aski gashin amata baya ba ya a zo da kira wuta, kira wuta. wai nan da tana Allah ta kalle yayin da ya kanta Ta ba komai. kaga yanzu da yawa cikin suka yi wannan kuskura sai ga mutum baya ado musamman wani gida baya ado zai kike ta kuma matan ba ta abota da yau na ko in kana gida musamman irin wanda yake baya fita irin wajen din nan baya fiti ne ko baya fita da wajen nan a irin ne kika tashi da kai ka tashi daga barcin ka karfe 9 ko kaza kafin ka fara kan sai kai wanka ka zo ka tafa mai ka sa kaya kaya ado in ma kana ka sa kaya ne ne ina zuwa in ne wani ne naki <laughs> <laughs> ka ga da mutum dai to amma mutane wata mutum da ya zama daga cikin wata babban riga da wasu daga bakin kula da jeran yanzu ya tashi da annabiya da kuma irin da fanka da dakin da amurce wani kan kun wata ba da ne ba hmm? ban gane ba sadaka rubu ba ita mun ce abu guda biyu yake bukata da addu'a da sadaka addu'a dukkan musulmi za su yi mata sadaka kuma ƴaƴanka za su yi mata sadaka kuma ba iya kan mata lokaci ba inda mutanen mu suke kuskure sadakar uku da bakwai da arba'in da shekara to wannan kuma yadda muke ana kisan zuwa malamai da kasar Hausa da aka samu waɗansu ma gudawa sun musulunta kuma ma idan mutum ya mutu za a yi kwana uku ne ana ga masa biya sai ga kuma a dan gari mutum idan ya yi kaciya za a sake sa idan ya yi shekara a sake sha a arba'in a sake sha kuma abin nan sai malamai dan su tunda sun gudu ne waɗannan bayan Allah sun yi dole su kawo da haka a taba addu'a da sarka ma'ana dan rufe wancan ne sai biyar su kaga sun shafa fara cikin wani abin wata da na sai wani da ya ba ko ne ko eh ba to su kuma suna ba a tara mutane don taron suna mutum idan aka yi eh suna idan aka yi muka haihuwa abin da yake mutahabbi a na kenan tauna da ka sa a bakin yaron yanzu sun fara ka ka tauna bajin da daga nan kuma akwai hadisi guda biyu da wanda ya kasance kai kiran sallah kunnan da wanda yake ta kai kama kunnan wanda yake ta kai kama kunnan harukan da yake wanda kisa ta ai kiran sallah wadanda sun bai ibanta wadanda sun inda kai cikin malamin hadisin da suke gidaje ne a cikin hadisi a gaskiya abin da zai ne karfi da sanin wanda su ma ko ba na tafi akan na na da mutu da ra'ayin malaman da suke inganta dan haka su kiran sallah kunnan da wato ita ce kuma hudu ba kiran sallah nan ba ne ne kai uwar ma za ta iya yi tunda bakin sallah ne mutane su sallah ba ungozo ma za ta iya yi na ita tarna dan tana zuwa islamiyya za ta iya yi in lokacin uwa ba kan halin jiki idan kai wani kuma shahada ya fara bi a duniya ba da babban kauci za ka yi gurgurdan yadda kawai a hankali haka ne daga nan wurin sai ka ce sunan sa wani ba shi za ka faɗa ba jama'a sunan sa wani kika in ka faɗa masa mai amfani ba wai za ka rike shi ne ka ke sammai duka wani na wani amfani ba yi da amfani wannan in yadda za ka fara faɗawa da wanda ke kuma ce sunan su ne wani sai ka wannan lokaci shi idan an zo na ta sai ka masa ka yanka masa ragon suna idan namiji ne rago biyu in kana da hali in mace ce rago daya haka sunan manzon Allah sun in ba ka da hali ko namiji ne ka yanka dai babu laifi a rana ta bakwai wato ba kwana bakwai ba yini na bakwai da yake da shi a duniya idan ana yaro ranar juma'a da rana kafin faduwar rana ko wani lokaci na kafin faduwar rana karfe uku hudu biyar shida da rana barbar ko yadda ke na gaba ta yi sunansa ranar alhamis bai shi ne yinin sama nawa na bakwai ba kwana ake kira ba yini yau ne ta bi iyaka manzo Allah amma ka ga da yake kira mu ba kwana amma inda a ce yanzu bayan isha'i aka haife shi to na yanzu ne za a yi a sabar da yin ne farko kenan ila da tunin talata laraba alhamis yauke juma yi ne ake kanta ina ba na mun bayyana wani bangare na naman eh, bayan sadaka ko kyauta ga makwabta wani bangare kuma a zauna gida shi ne abin da yake masu hali amma tara mutane wajen suna wannan al'ada ne ba addini ba ne ba sai rana ta bakwai an zo a rada suna a kirawo mutane wata kuma su taso daga Kaduna wasu daga Abuja mutane su ba ta kai lokaci su kona man baita sun su lalace mutum su aka abin da shari'a ba ce ba ta kan su rage kalmar cikin kasa domin idan ka sunan da tsakanin zuwan mutane da fata wannan da suka yi inda zuwa suka kowa ta aikin sanar da ta wala sauran a'a wannan wata dabara da zo masallaci su liman bayan sun da da Allah fada jama'a to wannan a dauke shi a matsayin rabin suna amma kuma ka a dauke shi a matsayin al'ada duk wanda ya faɗa liman sai a mayar da kuma sunan ya tafi da gobe gida ya koma masallaci za a yi masa asiya wannan yini na bakwai za a bayar da sadaka na kuɗi gwargwadon nauyin su masa sai a auna da kuɗin da ake da halin iya yi kuma ku yi haka abu da kan sai akwai sanarwoyi masu muhimmanci sanarwa ta farko dai gini idan Allah ya kamar hali akwai lakka ta kwamitin shari'a wannan lakka tana da muhimmanci za a yi ta bayan sallar isha'i a masallacin juma'a na tarayya gini lahadi bayan sallar isha'i waɗanda suka je lanta ta birgiyar su daga ma a samarko saboda haka kun san dai halin da shari'a da shi a kanu kaga dole ne idan ya canza ya kuma rawar kuma ta yi canza da aka lokacin da aka canza dan yanzu gaskiya an dawo ruwan dukkan ma ba fara alhamdulillah an rubuta kullum shari'a gwamna ya sa hannu yan majalisa sun amince an yi menene an yi menene an yi menene amma gudanar abin a aikata ya gagara kuna ganin yadda yan daba su fada da mutane a cikin kuna ganin yadda shaye shayen giya yanzu na saka da suke nan gona ba wani goyi da za a rika dawa su da goyi ba wani sanarwa kanda kanda kanda kungiyar mafi mafi da tarjama kan